لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على ناجهم إلى مدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci mai taron albarka na juma'a hudu ga watan zulhijja bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1436 wanda yi daidai da 17 ne ko 18 18 ga watan satumba shekara ta 2015 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar mai tarin albarka don ci gaba da karanta wannan littafi mai tarin albarka i'tiqadul a'immatul arba'a na Dr. Muhammad Abdulrahman Al-Khamis inda muka kwana a ƙarƙashin al-mabhathur rabi' aqidatul imami abi imami ash-shafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a kudirin abu abdullah muhammad bin idris shafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a muna shafi na talatin za mu tashi a daidai fakara ta biyu karkashin kauluhu fi tauhid zancen da imamu shafi'i ya faɗi a tauhidi wajen ta Allah saboda mun ji bayanan wane ne imamu shafi'i ko to za mu tashi a daidai gabar da malam yake cewa wa aure da bin qayyim fi ijtima'il juyushi an shafi'i annahu qal imam ibn ah, ibn al-jawziyya ya zo da ruwaya a cikin littafinsa ijtima'ul juyush al-islamiyya shine littafi ne da ke magana akan aƙida wanda malam ya kawo daga imamu shafi'i shine ce an shafi'i daga imamu shafi'i annahu qal cewa shi imamu shafi'i ya ce alqawlu fi sunnati allati ana alaiha wa ra'aitu ashabana alaiha ahlul hadithi alladhina ra'aituhum wa akhadtu anhum مثل سفيان ومالك وغيرهما الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن الله تعالى على عرشه في سمائه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء وأن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء imam ibn Kayyamal al a cikin littafin sa ijtima'u juyush al-islamiyya ya dauko daga imam shafi'i yace imam shafi'i yace al-qawlu fi magana a cikin aƙida? saboda as a wajen a lokacinsu su ba ana nufin me sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane suna nufin akan tauhidi ne daga baya ne malaman da suka zo daga baya suka bambanta sunna wato sunna shine hadisi ko aka zo aqida sai a ce me aqida ko tauhidi a ce tauhidi to da ba a lokacin su idan sun ce sunna ana nufin aqida wanda sahabbai suke akai shi yasa zaka ga mun gama karanta sharhu sunna ko nawa na imamu barbahari ko ga kuma as-sunna na imamu ibn maja ga sunna na imamu muzni sannan ga a sunna na imamu wato abdullahi bin ahmad bin hanbali Daga ga sunna sunna sannan kuma ga sunna na ibn abi asim duka sunna sunna amma in ka duba jin littafin akida ka gani saboda mutaqaddimuna sunna suna itlaqi ne akan me akida shine abinda manzo Allah ya mutu ya bar sahabbansa a kai to suna itsalakin sunna saboda shi ne abin da manzan Allah ya bauta wa Allah da shi ina ba ta an gane to shi ne malam ya ce alƙaunu fi sunnati bi ma'ana magana a cikin addini a ɓangaren aƙida allati ana alaiha wanda ni imam shafi'i ko abu abdullah muhammad bin idris shafi'i yake a kai wa ra'aitu ashabana alaiha kuma na ga. malaman hadisi a kanta ashabuna da yake cewa abokaina a kai su ne wa ahalul hadith su ne malaman hadisi allazina ra'aituhum wanda ni imam shafi'i na gansu wa akhadtu anhum kuma na karbi ilimi a wurinsu sai ce mithla sufyan yace kwatankwacin sufyan wani sufyan yake nufi anan sufyan bin uyayna ba sufiyan Thauri ba Sufyan Thauri yana garin Kufa ne shi kuma Sufyan bin Uyayna yana garin Makka wanda Imam Shafi'i yayi karatun aqida a hannunsa da tafsiri da ulumul Qur'an sa'annan kuma da hadisi a wurinsa sai ya ce wa Malik da kuma Malik bin Anas imamu darul hijira kenan Abu Abdullah Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala wanda imamu shafi'i ya yi karatun fikihu da muwadda malik a hannunsa a hannun ya haddace muwadda malik a kwana goma sha biyar saboda haka wanda shi imamu shafi'i yake magana na koyi ilimi a hannunsu wa ghairahuma da waninsu wanda imamu shafi'i ya haɗu da su kaga akwai wa akwai abu yusuf da kuma Muhammad bin Hassan Shaibani ɗaliban wa Abu Hanifa wanda duk Imam Shafi'i ya yi karatu a wurinsu sannan akwai Laif bin Sa'ad as-Samarkandi wanda wato ƙarininsa ne kuma ne malaminsa ne sai ce duk wa'annan mutanen wanda na koyi addini a wurinsu da aƙida suna gansu suna cewa al'iƙiraru bi shahadati Allah ilaha illallah suna tabbatar da cewa babu abin bautawa da gaskiya sewa sai Allah kaga kalmar la ilaha illallah kaga nafiyun ne wa isbatun nafiyun ne wa isbatun ka korewa duk abin da ya cancanci a bauta masa in ba Allah ba sai ka ce illallah Allah kadai cancanci a bauta masa to shine yasa zaka ga kuskuren da mutane suke faɗi lokacin da wani yayi abu wai sai ka ji mutum ya ce la ila abin da kake nufi da la ila kai shiru ka ce hatta Allah bai cancanci a bauta masa ba sai ka ce la'ila ka kai shiru abinda ma'anar sai ke nufi a larabce ai abinda kake nufi la ilaha ka ce to da hausa ce sai ka ce la'ila sai sai kai shiru abinda ka ce da ma'anarsa hatta Allah bai cancanci abauta masa ba barna kai ko gyara to kaga dole mutum ya me ya taka tsantsan idan ka ga abinda ya bata maka rai ko ya abin ɗinka ka ce subhanallah ya fi ka ce me la'ila kai shiru in ka ce la'ila ka ce ai la abinda kake nufi kenan nafiyun ne ka kore ka ce hatta Allah bai cancanci a bauta masa ba kuma sai kai shiru sai ka ce illallah wato bandawa Allah Allah kada ya fi cancanta me a bauta masa to nan idan kai nafiyun kenan la ilaha illallah وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون سيتمي إلا الذي فطرني فإنه سيهدين النبي إبراهيم يقع وبابنسا دمبينسا متاننسا lallaini na barranta da dukkan abin da kuke bautawa to kaga idan yace dukkan abin da suke bautawa kaga wani bangare suna bauta Allah ta wani bangare kuma suna bauta wani Allah ta wani me ta wani bangare ko sai ce illa allazi fatarani al-istithna mi'yaru lil umum sai ce banda wanda ya kago halitta ta fa innahu sayahdin saboda shi ne zai shiryar da ni wa kenan Allah saboda haka ma'anan la ilaha illa Allah kenan saboda haka shi kuwa yana da rukunai guda hudu shine al-imanu billah dole sai ka yarda da me Allah to shi imani da Allah yana da rukunai guda hudu al-imanu bi rububiyyatillah sai ka yarda Allah shi ne ke aikace-aikace duk wani abin da ka gani Allah ne ya samar da shi sannan na biyu wannan imani da yarda da Allah ya samar da shi ba wanda ya inkari ina fata an gane mushrikai duk sun yarda da shi sannan al al-imanu bi uluhiyyatillah ka yi imani da Allah shi kadai ya cancanci a bauta masa kaga saboda shi yin imani da aikace-aikacen Allah akwai wanda suka yi inkari su ne a tabi'iyun suka ce duk wani abu da ka gani a duniya Allah ne samar da shi duk wani abu da ka gani a duniya ba Allah ba bane samar da shi bi ma'ana ɗabi'a ne samar da shi Shi ne Allah ya maida musu da martani yake cewa am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun shin an halice su ne ba tare da komai ba ko ko su ne masu halitta kaga me kenan dole ne akwai wanda ya samar da su kamar yadda imamu abu hanifa irin masu aƙidan ɗabi'iyun irin aƙidan kalmax kenan ko cewa za su yi munazara da shi bi ma'ana za su yi jayayya da shi suka zo su sun ce ba su yadda da duk wani abu da ka gani a duniya ɗabi'a ne samar da shi sai imamu abu hanifa ya ce ku je ku dawo sai suka tafi washe gari da suka dawo suna dawa sai ce tun da kuka zo ina tunani ne akan abu guda ɗaya suka ce me kake tunani akai sai ce ina tunani ne akan jirgin ruwa wanda ya yi wa kansa lodi da kansa kuma ya tafiya ba tare da direba ba daga wani gari daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa ya kai bakin gaba ya tsaya da kansa sa'an nan kuma ya sauke kayan da kansa ya juyo da kansa ya dawo sai suka ce kai a wannan ba zai yiwu ba sai ce shi ma ɗabi'a ce ta ba shi dama ya haka da kansu sai suka gano a ah, sun karyata kansu da kansu saboda haka munazara ta kare an ci su da yaki abinda suke da awa a kai suka karyata to me yasa za su yi munazara da shi yi amfani da foresight dinsa ya warware matsalar da suke akai to su sai yi imani cewa duk wani abu da ka gani ɗabi'a ne samar da shi to amma dole ka yi imani Allah shi ya samar da shi shine al'imanu bi wujudillah na biyu al'imanu bi uluhiyatillah na uku al-imanu bi rububiyatillah yin imani cewa Allah shi ya fi cancanta a bauta masa shine uluhiyya rububiyya kuma aikata aikatan Allah kenan ko sa'annan na hudu asma'u was sifat shine al-imanu bi asma'illahi wa sifatihi yi imani cewa Allah yana da sunaye kyawawa mafi kyawu sa'annan kuma yana da sifofi maɗaukaka. to kaga anan ya kunshi wannan ma'ana sa'annan daga ciki akwai al'ilmu, ilmu al lil jahl sai ka yadda cewa Allah daidai da ɗigon ƙwayan zarra jahilci bai taɓa daga a ilimin Allah ba amma duk wani abu da ka sani a doron ƙasa mutum ko aljani ko mala'ika sai da jahilci ya ɗiga a iliminsa mala'iku Allah ya cire musu ilimi ya sanar da annabi Adam ko? me Allah ce musu sai ce an uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin me suka ce qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim kaga anan mala'iku jahilci ya taba daga ilminsu ko bai taba ba to annaba ba babu annabin da jahilci bai taba daga ilminsa ba hal ata ala insani hinun min ad-dari lam yakun shay'an madhkura inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi sai Allah ce me faja'alnahu sami'an basira inna hadaynahu as-sabila sai ce me imma shakiran wa imma kafura wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum sai Allah ce me la ta'lamuna shay'an Allah ya fitar da ku daga cikin iyayenku mata ba abin da kuka sani waja'ala lakum as-sam'a yasa muku ji wal absara da gani wal afidata da zuciya wanda za ku yi tunani da shi sai Allah ce la'allakum tashkurun dan ku gode masa kaga kenan me babu wani makhluki da me jahilci bai taba daga me a ilimin sa ba to Allah fa wa anna Allah kad ahata bi kulli shay'in ilma Allah ilimin sa ya kewaye komai saboda haka ne hadisin Amr bin al-As ruwayan Imam Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce qaddara Allah maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal-ard bi 50000 sana wa kana arshuhu ala alma Allah ya tsara tsarin halittu tun kafin ya halicci sama da ƙasa da shekara dubu hamsin Allah ya tsara yau din nan ranar juma'a hudu ga wata za ka zo nan almanar kai wannan karatun ka saurara tun kafin ya halicci duniya da shekara dubu hamsin Allah ya tsara da zaman nan da ka yi Allah ya tsara za ka yi wannan zaman ka gami ilimin Allah kenan jahilci bai taba daga a ilimin Allah ba sa'annan al-yaqinu al-munafi lish-shakk sai ka samu sakankan cewa Allah kadai ya fi cancanta a bautawa wanda ke kore tantama akan rashin samuwar Allah akwai wanda bai dama akwai Allah ba akwai kuma wanda suke cewa kowa Allah ne su ne wahdatul wujud in ka tambaye shi ginin nan sai ce ma Allah wannan ma ya ce Allah kowa Allah ne su ne masu aqidan wahdatul wujud su ma aqidan sun dauko ta ne ai daga eh, confucius wanda ake kira a turance confucius sannan akwai masu aqidatul hulul wal ittihad aqida cewa Allah na shiga jikin dan adam shi ma ya ɗauko shi ne daga Confucius saboda shi ne yake juz'un min al-ila halat fihi wani yanki ne na Allah ya shiga jikinsa fa asbaha ilahan shi ma sai zama Allah to kaga duk wa'annan aƙidu ne gurɓatattu to dole sai ka samu sakankan cewa cewa tabbas Allah fa shi kadai ya cancanci abota masa sannan akwai al-ikhlasu ko shine almunafi li diddihi wa huwa shirk sai kayi abu domin Allah wanda ke kore kishiyarta shine mai shirka yi domin wani Allah sannan alsidiku almunafi lil ka gaskata Allah wanda ke kore karyata ubangiji karyata ubangiji ya rabu kashi biyu akwai bilisanil hal akwai bilisanil maqal akwai bilisanin hal a halin sa bai yadda da Allah ba yana faɗi ne dai kawai sannan kuma akwai bilisanin maqal shine ya furta cewa shi bai dama akwai Allah ba shine wanda jaham yayi bin safwan as-samarqandi kwana 40 bai yadda akwai Allah ba daga baya zo ya ce ba za ka ce akwai Allah ba kuma ba za ka ce babu shi ba ba za ka ce yana sama ba kuma ba za ka ce yana ƙasa ba ba za ka ce yana gabas ba ba za ka ce yana yamma ba ba za ka ce yana kudu ba ba za ka ce yana arewa ba ba za ka ce yana duniya ba ba za ka ce yana sama ba kuma ba za ka ce kaza ba yana ina yana ko ina to dan Allah wannan maganan yayi kama da nan masu hankali ai ka san wannan kwata kwata automatically ya ne ya haukace to me kenan ba Allah da yake bauta babu shi tunda ba za a ce akwai shi ba kuma ba za a ce babu shi mai kenan diddani la jitami'an kishiyoyi ba biyu ba su haduwa dole daya zai kori daya ko in ka ce ba za a ce babu ba za a ce akwai ba mai kenan babu ta kore akwai ko tunda an ce ba za a ce akwai ba ba za a ce babu wato babu ta kore ne ta kore akwai ina fata an gane to duk wannan sana daga cikin ka'ida da ke karkashin la ilaha illallah sannan wa anna muhammadan rasulullah kuma lallai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'aiki ne na Allah shi kuma yana da rukunai ne guda hudu ta'atuhu fi ma amara wa tasdiquhu fi ma akhbara wa ijtinabi amma naha anhu wa zajar wa an la yu'badu Allah illa bima shara'a na farko ta'atuhu fi ma amara kai wa manzon Allah biyayya duk umarnin da ya bada wa tasdiqu fi ma akhbara ka gaskata manzon Allah a cikin duk bayanin da aka ce ma manzon Allah ya faɗi kuma ya inganta to ka ce gaskiya ne shine fa'atu fi ma amara wa tasdiqu fi ma akhbara wa ijtinabi amma naha anhu wa zajar ka nisanci duk abin da Allah ya hana kuma ya tsawatar a kai. na hudu wa an la yu'badu Allah illa bima shar'a ba a bauta wa Allah sai da abin da Allah ya shar'anta wa al'ummansa saboda a ranar tashin kiyama Allah zai ce ma za a mursalin ko me kuka amsa wa me annabawa to saboda haka sai da abin da ya shar'anta maka wa'annan sharaɗan idan ba su cika ba fa faɗin cewa kayi imani da manzon Allah baki ne saboda akwai musulmin da za a ce mai manzon Allah ya ce kaza saboda shi bokansa ta riga ta masa kanta sai ya ce please look into this thing eh wai zai ce ma wai ka ƙara dubawa ai manzo Allah ya ce wai zaka ta ce look into this thing wai yana so ya ce ma tambaya zai yi kamar wani an karanto hadisin idza waqa'a dhubabu fi sharabi Hadikun? manzo Allah hadisin Abu Hurairah ko Bukhari da Muslim cewa idan kuda ya fada cikin abin shan ɗaya daga cikin ku ya dirmiya shi ciki sannan ya cire ko saboda yana fadawa ne da ɗaya daga cikin fakafakansa kuma ɗaya daga ciki yana da cuta ɗayan na da waraka to idan ka dilmiya shi yana faɗa ah, ruwayan abu dawud ya ce yana faɗawa ne da ɓangaren da akwai cuta to manzala ce ka dilmiya shi idan ka dilmiya shi me waraka za ta ne za ta kashe cutar da waccan ta sa ko kaga za ka sha salin alin ko sai ya ce wai likitoci sun tabbatar da wannan binciken kasan yanzu muna zamani ne na bincike dan Allah ka duba musulmi ne fa wai yana cewa likitoci sun tabbatar da wannan binciken tukunna to ka ga ne tasdiqu fi ma akhbara babu bai gaskata manzo Allah cikin abin da ya bada ba sadiqul masduqu ne fa me gaskiya abin gaskatawa ne faɗi wannan magana eh to kaga yanzu yana bukatar me wai yana bukatar ayi bincike duk wani tsarin da ake bi na wajen da likitoci suke cewa an gano ana iya gano namiji ne ko ya mace ne a wajen wato metin kenan ko yaren biologist kenan ko su ce a wajen metin kenan wajen conjugal relationship tsakanin mata da miji kaga ai ya ce idan an samu chromosomes ne ko xyxy kenan ko wancan xx wannan xy kenan ko idan ɗaya ya rinjaye ɗaya ake samun me ɗa namiji ko ya mace ko wannan kuma ai ba ba ba medicine ba ne fara tabbatar mana manzo Allah ya tabbatar mana da wannan ko to yanzu wani sai ya ce maka a'a shi yanzu yana ganin cewa a'a wato ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi ya faɗi wannan ba da mancan akwai shi a ne a ilimin kimiyya mu kuma daman can shekara sama da shekara 1436 manzo Allah ya fayyace mana wannan abin to wani sai ce maka wai wai science ne ya gano wannan shi sa ka ga duk mutumin da ke karanta sciences in bai bayi da addini zaka ga yana inkarin wa'ansu ababen da addini suka zo da shi zaka ga yana inkari saboda shi yana ganin kaman eh ana cin karo da juna ne ko to zaka ga wani lokaci kaman a sciences an ce the origin of camel sai suka ce me is from from forest suka ce wai the origin of camel a raƙumi asalinsa wai daga daji yake wai mutane ne suka kamo shi suka shigo da shi gida sai muka ce a'a musulunci ya tabbatar da raƙumi akwai raƙumin gida akwai kuma me raƙumin daji ba ga sura a cikin ƙura'ani ba suratul an'am ba daga ciki Allah ce samaniya ta an'am ba min al-dhani ithnaini har zuwa me? wa min al-ibl ithnaini ko kaga muhallin shahid a ciki samaniya ta azwaj bi ma'ana bahimatul an'am da Allah ke magana anan dabbobin gida Allah ke magana to kaga raƙumi akwai na gida daban akwai na me na dawa daban sa'annan kuma na gida ya sha daban da na dawa ko attributes din da na gida yake da shi daban yake da na ne na dawa to na gidan ma sun rabu kashi kashi akwai wajen da suke rayuwa wajen da akwai zafi akwai kuma wanda suke rayuwa wajen da akwai sanyi duk raƙumin gidan da ke rayuwa a gidan wajen da akwai zafi zaka ga tozo ɗaya yake da shi duk kuma raƙumin da ke rayuwa a wajen da akwai sanyi tozo biyu yake da shi haka Allah yi shi me sirrin wannan tozan tozon raƙumi shi sa da wuya ka ga yunwa ya kashe raƙumi sai dai idan ne Allah ya kaddara masa mutuwa idan ya ji yunwa ba abinci gabaki ɗaya zaba masinamu wannan tozon zai narke sai ya shiga jikinsa zai wadatar da shi zai iya wata ɗaya bai ci ba bai sha ba duk raƙumin da kaga ba tozo to yunwa ce ta yi yunwa sai tozon ya narke ya zama abinci a jikinsa sa'annan in ya fara cin abinci sai tozon ya fara ɗagowa suna Allahi lati atqana kulla shay aikin Allah da ya gagari misali wato Allah shi ne wanda ya fi kowa kyautata aiki ko ba haka ba kaga wannan halitta ce ta ubangiji to abin da ake so mutum ya gane cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cancanci me ya cancanci a gaskata shi a duk abin da ya faɗi yau ba yanzu hatta likitoci sun gano cewa viruses da ake samu ko kuma ciwukan da ake samu yanzu da sauransu an tabbatar da a cikin nonon raƙumi ko fitsarin raƙumi zai warkar da shi ba haka ne wa ya fara cewa a sha tsarin raƙumi manzan Allah waye ya ce a sha nuna raƙumi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga duka wannan bature ya gama wahalarsa ya gama bincike an ce ba a gano maganin sida ba daga ƙarshe aka zo aka yi wani documentary wai a jikin biri aka gano maganin sida Dan Allah ka duba Sai ina biri za a ce ma an ɗibo daga jikin biri kai a baka magani ka sha za ka sha wai an gano daga jikin buri kuma duk inda ka je sai dai a ce ma zai yi subsidizing ne amma ba zai iya kawar ba amma wannan ya tabbata cewa yana magani hatta brain cancer da ake magana ko akwai wani mutumi balarabe ne a dan sudan ya yi rayuwa a uk sai ya samu brain cancer aka yi duk iya binciken da karshen ta kawai aka ce mai kawai jira mutuwarsa ba su da wani maganin da za su ba shi shi kenan sai ya dawo sudan da ya dawo sudan sai ya zo madani ya zo madani wani professor ne ba bada labari a jami'atul jazira a sudan jami'atul jazira a nan nake yin doctorate digiri dina to wani professor a wannan jami'a yake cewa yake bada labari sai muka bashi fitsarin rakuni kuma a cikin fitsarin ma muka bashi na budurwar rakuni saboda ya fi ƙarfi a magani ya ce a cikin wata uku wannan mutumin ya samu lafiya ya koma uk aka bincika shi aka ga ba yi da wannan cutar gaba da. yana nan a cikin wani littafi ya rubuta shi shine alij nafsaka bi albani al-ibil ka warkar da kanka da nonon raƙumi sunan littafin kenan da larabci aka rubuta shi Za ka ga bincike da malaman musulunci da kuma likitoci na musulunci daga Pakistan wasu daga India wasu kasashen Larabai wanda suka yi binciken nan da sauransu wanda ake kure bature da iya binciken da yake cewa to an gano me yasa ba su kururuta ba saboda duk wanda ya bincike zai musulunta saboda masu masduq ne ba da Shi shine muhallin shahid manzo ne ya ce to kaga dole ka gaskata duk umarnin ko kuma duk bayanin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bada ina fata an gane ba manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam ya ce wailul lil arab min fitnatin qad iqtarab boni halaka ya tabbata ga laraba ga wata fitina ta kunno musu kai tun wannan lokacin ya faɗi yanzu ba yanzu ba ana ciki ko babu waye ba da labarin ya faru ko bai faru ba ya faru sannan maza Allah ya bada labari wanda za ta zama world superpower ita ce saudiya manzo Allah ya bada labari hadisi ingantacce ya ce akwai jika ne daga cikin jikokinsa ya ce sunansa sunana sunan babansa sunan babana zai cika duniya sunansa Muhammad bin Abdullah zai cika duniya da adalci kamar yadda aka cika ta da zalunci da ta yanzu duniya mai kan cika da ke? to kenan me alamar me kenan alamar fitowar sai na gab da fitowa ko tunda duniya a cike ke da me zalunci to mazala ce lokacin da duniya ta cika da keta da zalunci zai zo ya mallaki duniya ya yi hukunci a duniya zai cika ta da adalci kamar yadda aka cika ta da keta da zalunci kaga yanzu aikin fuda ce alama ce ko ta cewa zai fito to kaga me kenan kaga wannan waye ba da labari sadiqul masduq kaga shi ya bada wannan labarin to ana so ka gaskata duk irin bayanan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fadi sa'annan kuma shine ya fadi daga Afirka za a samu wanda zai zo rusa ɗakin kama bakin mutum gajere gwani zai zo ta jidda ya rusa ɗakin kaba bulok bayan blok in ya warware blok sai mika a sojojinsa haka za su labulin ɗin kaba sai zama ba kaba a duniya waye ba da labarin sadiqul masduq kuma hadisi ne ingantacce imam bukhari ya kawo shi kaga me ake so a nuna mana Akbar me ake so a nuna mana cewa mu gaskata duk abin da wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi shi sa lokacin da wani mutumi ya zo daga mudar a zamanin sayyidina Umar manzon Allah ya bada labarinsa tabi'i ne amma manzon Allah ya bada labarinsa ya ce mutum ne ana kiransa uwaisul Qarni ya ce yana da tsantsan biyayya ga mahaifiyarsa saboda tsabar tsantsan biyayya da yawa babarsa sai Allah ya jarce shi da ciwon kuturta sai daga hannu ya roki Allah ya ce Allah ka warkar da ni daga wannan cutar sai Allah ya warkar da shi saboda tsantsan biyayya da yake yi wa babarsa sai abin da ya rage bai gama warkewa ba daidai kamar dirhami manzo Allah ce duk wanda ya haɗu da shi daga cikin ku in ya ga in ya samu dama ya ce roƙan masa Allah ya yafe masa saboda Allah na karban addu'arsa ayari na sauka a zamanin sayyidina Umar daga mudar yace sai yazo yana tambaya man minkum uwaisul karni anan waye uwaisul karni sai sauran mutanen suka ce gashi can ba kowa bane a cikin su sai na Umar je same shi yace kana da baba yace eh da kana da ciwon kuturta ya ce e eh. ka roƙi Allah ya warkar da kai ya ce e eh. banda daidai dirham ya ce e eh. ya ce na ji manzo Allah ya ce za ka zo kuma yau gashi na ganka kuma ya ce duk wanda ya samu dama a cikinmu in ya haɗu da kai ya ce ka roƙa mai Allah ya fi mai don Allah ni Umar ina so ka roƙa min Allah Allah ya fi min Kakar sai da umar da ya zo ai ba shakka ya zo yi ba ko yana so yana ƙara gaya mai abinda manzo Allah ya gaya mai kaga ba shakka yake yi ba ko saboda ya yarda da maganar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi to sabai ba sa shakka akan wannan to alama ce ta raunin imanin mutum ya yi shakka a cikin bayanan da ya zo daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa anna Allah ta'ala ala arshihi kuma mu mun yi imani cewa lallai Allah ya daidaita akan al'arshin sa sabanin abinda Akhtal ya faɗi Akhtal wani Kirista ne amma balarabe shi ba musulmi bane kuma yana daga cikin malaman harshen larabci rhetorics shine balaga kenan ko to yana daga cikin malaman balaga a fagen larabci to maganar da ya faɗi shine yawancin akidu gurɓatattu suka ɗauka suke fassara ƙur'ani da shi shine akwai wani baiki da ya yi kadistawa basharun ala al-iraqi min ghairi harbin wala damin wai ga wani mutumi ya mamaye iraq ba tare da yaki ba kuma ba tare da ya zubar da jini ba shine a sha'ira da sauransu suka ɗauki wannan kalman sai suke fassara qur'ani cewa sun mastawa alal arsh sai suke ce mai sun mastaula ala arsh sa'an Allah ya mamaye al arsh kaga yanzu in aka ce ya mamaye kenan da akwai wanda ya fi shi karfi ko haka ne yanzu ne ya samu galaba ya ne ya mamaye aka siffanta Allah da shi kenan to shine ibnu taymiya yake wa irin wa'annan mutanen raddi a cikin lamiyarsa yace qubhal liman nabadha alqur'ana wara'ahu wa idha ya yaqulu qala al Ya yace tur da mutumin da ya jefar da ƙur'ani a bayansa in zai kafa hujja sai ce wai akhtal wani banasari ya ce kaza wai ya ce banasari ya fassara ayar Allah zai yi mutumin da bai yarda da Allah ba to yaushe zaka ce zaka ɗauko maganar shi ka fassara maganar Allah da shi fi sama'ihi Allah yana ala arshihi fi sama'ihi akan al'arshinsa a samansa yaqrubu min kalkihi yana kusa da bayansa kai fasha yadda ya ga dama shi sa Allah ce walaula idza balagatil hulqum wa antum hina idin tanzurun sai ce me wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun mu muka fi kusa da shi fiye da ku sai dai ku ba ku ganin sa Allah yana magana ne a nan yana magana ne akan kusancin mala'ika saboda mala'ikan mutuwa shine yake yake zare ran mutum a lokacin da yake gargara amma Allah ya jingina wannan aikin zuwa gare su saboda mala'ika yana zartar da umarni ne nawa na Allah shine malaman ulumul Qur'an suke kira idafatu tashrif jinginawa da Allah ya yi wa wannan mala'ikan dan girmama wannan mala'ika ina fata an gane sai ya ce wa anna Allah ta'ala yanzilu ila sama'i ila sama'i duniya fa sha'a Allah yana sabkowa zuwa saman duniya yanda ya ga dama wannan asali hadisi ne na ah, Abu Huraira wanda Imam al-Bukhari da Muslim ya suka rawaito ko ce yanzilu rabbuna ila sama'i dunya hina yabqa thuluthul layl al-akhir fa yaqulu hal min sa'ilin fa wa hal min mustaghfirin fa aghfiru lahu hatta tatlu alfajir ya ce duk dare Allah yana saukowa saman duniya sai ce hal min sa'ilin fawutiya akwai mai tambaya in basa wa hal min mustaghfirin fa aghfiru akwai mai neman gafara in gafarta masa man ya yad'uni fa astajibu la wa zai kira ni in amsa masa har sai alfijiri ta keto sannan Allah zai koma yana saukowa saman duniya duk dare to anan akwai mumassila wanda ake kiransu mushabbiha ibn batuta sai yayi ƙarya ya jingina wa ibn taymiya anan sai ce wai ibn taymiya ya karanta wannan hadisin ya hau minbari yana sakowa ya karanta wannan hadisin wai Allah na sakowa irin wannan saukan da nayi kaga ya kamanta Allah da me da ibn taymiya sai malamai suka ce to na farko dai ibn batuta ƙarya yake yi tazaran ibnu batuta da ibnu eh, da ibnu taymiya kwana 40 ne saboda an kama ibnu taymiya da kwana 40 ibnu batuta ya shigo sham ina ya ga ibnu taymiya balle ya ce ibnu taymiya ya faɗi wannan kaga magana ɗaya kaga fa'idan sanin tarihi kenan ko saboda shi ibnu taymiya ranan da aka fito da shi daga makabara daga prison to ya mutu ne aka fito da shi aka je aka binne shi to ta ina ya gansa ko sai da aka kama shi da kwana arba'in shi ya shigo garin to ina ya gansa na biyu suka ce ibn taimiyya ba baya hudu ba malami ne mai karantarwa ba da masallaci balle ya hudu ba to ta ina ya ga ibn taimiyya har yayi wannan magana ka san mutane idan suna da gurbataccen akida in suna so su dan boye da akidar sai sai ai wani ma abin da yake akai kenan ko idan kana da wato mutane ka samu karbuwa wajen mutane sai su boye da kai a dinga me a dinga mutane zagon ƙasa to shi ne malam yake cewa to mu a aƙidar mu mun yarda cewa Allah yana sakkowa saman duniya lokacin da ya ga dama a ina kashi ukun ƙarshe na dare wannan yardan wajibi ne ka yadda saboda manza Allah ne ya bada mai labarin cewa Allah na sauka Allah samu dace wannan malam ya kawo shi a cikin ijtima'u juyushin islamiyya na ibnu qayyim shafi na 165 haka isbatu sifatul ulu ya zo da shi na imamu wato al zahabi sannan majmu'u fatawa na ibnu taymiya mujalladi na 4 shafi na 181 zuwa 183 haka kuma ya zo da al-ulu na imamu az-zahabi wa muktasaruhu lil albani haka ulu na imamu az-zahabi shafi na 100 da ashirin haka imamu albani ya yi summarizing ɗin wannan littafi ya sa mai muktasar ulu shafi na ɗari ɗaya da saba'in da shida wannan duk bayanin da muka ji inda malam ya ɗauko wannan bayanin kenan idan Allah ya raya mu lokaci na gaba sai mu tashi a fakara ta uku wanda imamu shafi'i ya faɗi insha Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka anan za mu dasa aya fa subhanaka allahumma wa bihamdika